babina Hello Oga. Ina ta kiran ka baka dauka ba lafiya dai ko? Lafiya lau Oga Allah. A'a, Oga kuma ji kamar da ni baby? Ina kusa da mamanmu ne ki gane mana. Ok, na gane kana ina yanzu. Wallahi oga ina nan wata gefen wata makabarta. To ka san menene? A sai ka faɗa oga. Su ne ke ga kawo min pizza da shawarma da cikin pepper soup. Eh, eh, to ba matsala usa da guduma. Kai baby. Da katako. Kuma dai da falanki ne duka ka haɗa ka kawo min ina gida. To ba matsala oga zan kawo wallahi. Ka je babbe ni na zama oga. <laughs> Ba matsala ai sai da haka ne oga ka san yanzu iyayen ne sai a hankali to sai ka zo babe to ba matsala ba Gugunan namu suna da katsewa soyayya hanzari wallahi yanzu muna jin daɗin mutum da yanzu sai kusa da guduma an kai mai ofis. Kuɗin da ka yi? Ba yanda na iya an ban je ba ta zan samu kuɗin da zan zo ni a wurin. gaskiya ba na son ka. Ba matsala babe bari hanzarta kai kore ne. Ban so ba. Yaya? Gashi Bluetooth na kana kunne. Na na kunne na da. Jesus. Karena hewan